الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتشاهد وتنشدا shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ya dace da biyu ga watan uku shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 37 a cikin wannan littafi na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir allah ya masa rahama a yau ya kamata mu tashi ne a gazwatu bani ƙuraiza ko bazuwatu bani ƙuraiza amma kafin nan a cikin gazuwatul khandaq wato yakin gwalalo da muka karanta akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sa ido a kansu mu lura da su na farko dai alamomi ne na tabbatar da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da suka yi ta faruwa a lokacin da ake tonon wannan rami da ake ce da shi alkhandak ramin da ake tono aka kewaye garin madina da shi abubuwa sun bayyana kwarai da gaske na mu'ujizojin annabi alaihi salatu wassalam ga shi dai cin wahala suke ana cikin yunwa da tsananin sanyi da rashi da kuma tsoro amma kuma a wannan yanayi din allah maɗaukin sarki ya yi ta bayyana alamomi na nuna annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jabir bin abdullahi ya lura da yanayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki a wannan lokaci da ake wannan tono ya kalle shi sosai ya ga yana cikin tsananin yunwa ba abinci mana a cikin yunwa ake yin tonon jabir shi ya duba ya gani ya fahimci haka ya yi mulahaza da haka a lokacin ya ce ya rasulallahi ina neman ka bani izini bai gaya mai mai zai je ya yi ba amma sai ya ce yana so ya bashi izini ya bashi dama zai tafi wajen iyalinsa a can madina don ya je wani abu annabi ya bashi izini ya tafi yana zuwa sai ya ce ke na lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mahmasa matsananciyar yunwa ya ce ki yi ƙoƙari ki yi masa abinci ko ya yake su din ma a gidan babu wadataccen abincin aka samu 'yar ƙaramar dabba aka yanka a matar shi jabir din ta ɗauki alkama ta niƙa sannan kuma aka ɗora tukunya a wuta aka ɗan yi masa abinci wanda wannan abincin shi ma bai kai ya kawo ba nasa ne kawai aka yi ba ba wanda zai ishi kowa da kowa ba jabir mai tsaya ko ina ba ya dawo um, gurin annabi sallallahu alaihi wasallama um, ya ce ya rasulallah da allah ina son ganinka ya ce to ya aka yi sai shi dan abinci ne haka da na dan yi maka naga kana cikin yunwa ka dan kewaya ka dan ci abincin haka ko yaya mu je mu a dan ci abincin sai a dawo shi yana ganin abincin nan bai da yawa abinci ne da zai ci mutum ɗaya ko mutum biyu wanda wannan matar ta yi mashi matar shi kenan wanda Allah shi da ya zo zai tafi kawai sai ce jama'a ku taho jabir ya mana abinci shi kuma gayyatar da aka yi jabiru yana gana abincin mutum ɗaya ne wallahi ta kiran sahabban nan sai da ya kira mutum dubu akan abincin da aka yi shi na mutum ɗaya ya kira mutum dubu jabir ya ɗora hannu a kayan shi ya shiga cikin rudu da damuwa haka aka tafi rabe-rabe da jama'a Sabai damar duk a cikin yunwar ake ana ta murna jabir ya yi abinci ya je ya ce to ke yau fa an yi ta fa me ya faru su ce wallahi manzan Allah ya ce wallahi manzan Allah ya gayyato mutane da yawa ya za a yi dai annabi ya lura cewa jabir yana cikin damuwa ya ce kaga ka gaya wa mata ka kar ta sauke abincin daga kan wuta kar a sauke daga kan wuta bari in shiga gidan ya zauna da sahabbai ya ce su jira ya shiga gidan ya ce ina tukunyar ka ce gata nan ina tukunyar da za a yi gurasar ko wadda aka nika alkama ce gata nan ina ta nama ke gashi ya ce to ku rufe ya yi addu'a ya ce a bashi abin ɗiban abincin aka bashi wanda Allah ya ce to a rinka shigo da mutane kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya yi addu'a ya sa albarka ya ce a rinka shigo da mutane goma goma ko na makamancin wannan a shigo da su a zuba musu a faranti su ci su ƙoshi su fita a shigo da wasu a zuba sai da aka zuba musu ga baki ɗayansu suka ci suka ƙoshi kuma abin mamaki jabirin ya ce wallahi tukunyar yanayin yadda ka san ba a ɗebe ta ba to wannan abun ya faru ne wannan kisa ta faru ne a wannan yaƙi na khandak ghazwatul khandak to kaga yana nuna mana lallai mutanen sun samu yaƙini akan biyayya da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yana nuna lallai shi annabin aikakke ne daga Allah Allah ƙara mana imani da shi a wannan yaƙi ne <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ammar bin yasir yana ta tono <clears throat> yana ta tono yana ta tono wannan rami da ake tonawa sai yake ce da shi wai ha ammar sataktuluhu alfi'atul baghiya shi Allah sarki ammar bin yasir wannan ammar din alfi'atul baghiya wasu jama'a da suka yi zalunci su ne za su zo su kashe shi bai fi mutum ba abun fa bai zo ba fa ya ce ka nan wata rana wasu ne za su kashe ka Amma rufin yasir sirbe ce to ya za a yi yanzu ya masan Allah bayan da zan dan kubuta ko suwaye ya za a yi a'a kawai ya riga ya gaya masa ya ci gaba da wannan tono haka kuma aka kashe shi a yakin siffin lokacin da ake faɗa tsakanin muawiya da aliyu bin abi talib shi ammar din a lokacin yana bangaren aliyu ibnu abi talib to wannan kenan kaga shi ma wannan alama ce ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta faru a wannan yaki na gwalalu bayan wannan abu na uku ana cikin tono sabai suna ta tona dutse suna ta tonar rami sai wani dutse ya zo aka gagara fasa shi kowa ya zo ya ɗauki digarsa abun tono in ya dake ta sai ta sama kawai sai ta naɗe ya ƙi fashewa a cikin rami ne dutsen kuma dole sai an tone shi an wuce to dutse kan ya ƙi fashewa aka ce ya rasu rasulallahi al'amari aiki fa ya tsaya ce me faru ai wata kudiya wani dutse a cikin ƙasa ya ƙi fashewa sai ce to ba ya ce ku bani abin tonan aka bashi shi ma fa tonan yake dan ya aka yi kowa sai aka yanka masa mitas kai daga nan zuwa guri zuwa nan ka ta tono sai kai kai mita kaza a faɗi da zurfi kai ma haka kai ma haka haka ya raba su ba wai cakuɗa su yi wuri guda ba kowa yanka masa aka yi so kafin nan an yi tono to shine a cikin tonon da ake aka zo aka tarar da wannan dutsen wanzu Allah ya zo ya daga digarsa yadda kiwon wannan dutse malam yana dukan dutsen ne ce Allahu akbar ma'ana kai dutse ka sani akwai Allah shi ya fi kowa girma ba kai ka fi kowa girma ba da yadda ke shi ya yi kabbara wallahi ma'ala sai shi sai wuta au walai dutse ya fara fashewa sai annabi ya ce a cikin wannan wutar da kuke gani ta buɗe ta yi haske ɗin nan ya ce wallahi allah maɗaukin sarki ya bani makullan ƙasar sham gaba ɗaya an nuna mun gashi nan zan je za mu samu nasara a sham ya ce ina ganin manya-manyan benaye inni la'ubsiru kusura al'amra a sa'a a yanzu ɗin nan gashi nan naga manya-manyan benaye na ƙasar sham ya sake ɗagawa ya daki da wannan dutse duka na biyu ya ce allahu akbar yace wataitu mafatiha faris an bani makullan farisa ga baki daya yace wallahi yanzu ina ganin kasru almada'in abyad wani babban bene ana ce shi almada'in mada'in yace gashi nan Allah nuna mu dutse ya dada fashewa ya dada tafkasa duka na biyu yace Allahu akbar yace otaitu mafatihal yaman yace gashi nan a wannan hasken wutar da na gani shi ma an bani me an bani makullan ƙasar yaman ga baki ɗayanta ya ce yanzu ina ina ganin abuwa ba sana'a min makani sa sa'a ƙofofin sana'a a wannan wuri nawa da nake a nan madina wannan hadisin bishara yake yi wannan isar dutsen nan da ya ƙi fashewa da annabi ya zo ya dake shi a ciki kuma sai aka samu bishara ga musulmai a nan gaba cewa insha Allah su suke da nasara addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato shine zai samu wato ci gaba shi yasa shine abinda qur'ani ya kaito hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir وما بدلوا تبديلا wannan shine abin da Allah ya musu alkawari da manzon Allah sallallahu kuma Allah ya yi gaskiya a cikin abin da ya alkawari a wannan lokacin akram kalla da annabi yake wannan bisharar yake gaya wa sahabbai to su ko munafukai kawai sai suka kama izgilanci ce kaji ka duba fa munafiki suna fa tare da sahabban a lokacin wai da ya faɗi wannan magana sai a koma gewa ce kaji mutum wai kaji a dukan dutsen nan da wai yana cewa wai wai zai kwace yaman kaji wai yana cewa wai wai sham ma wai tana hannunsa kaji yana cewa a'udhu billahi suka yi ta izgilanci wa annabi sai a ƙuri? shi da munafiki haka yake da wahalar sha'ani in an yi gabar to shi ba gabar din yayi ba yasa duk wanda zaka ga ana tafiya tare da abu yana komawa gefe yana zagon kasa, to karka rage karka kara munafiki ne shine amfanin ilimi ka karanta tarihi ka gane kuma karka yadda ka ce wai kai ai saboda kai kai ne ko ku ne wai bara a samu munafukai a cikin ka aka samu munafukai a zamanin annabi <laughs> karewa dai imani kenan wanda waɗannan ƙur'anin ne yake sauka a gabansu a zahiri a fili kuma annabin ne a zahiri a fili amma bai hana su yi munafurcin ba sai yanzu a dan karamin wa'azin ku da wani masallacin ku da wani da'awar da wani malaman da wani abu ku ba munafukai dole a samu munafukai kuma shi tsaye na sha faɗa a karatu ina maimaita muku ba a gane munafuki a rigarsa ba a gane shi a kaza dinsa yau da gobe wani wallahi haka mutu ba gane munafiki bane kuma in Allah ya sa da shi za a yi sallah wataƙila ma yana sawun gaba kuma an Allah ya sa da in za a je jihadi da shi za a je kuma an zo wani aiki na musulunci zahiri zai zo shi duk abin da yake yi mutane su ga yana yi cewa ai dai ana tare da shi a cikin musulunci amma kuma yana yi wa mai addinin zagon ƙasa yana sassaƙe shi yana illata shi hada huwa annifaq wannan shine munafurcin in ba ka ba za ka iya tambaya ka ce a ah, to yanzu wannan su ku aina suka faɗi wannan a cikin sabon suke faɗa ja gefe us us us us us <coughs> ana ganin annabi ana dariya ana wulakanta shi yasa ka nemi Allah ya tsare ka da sharrin da makircin munafiki yanzu na sai banka wata wuta sai ta cinye wurin nan gaba daya kuma yana kallo da shi za a zo ana kashe gobar ya tada gobar kuma da shi za a zo ana kashe ta Allah ka kiyaye yasa a cikin suratul azab din tun daga aya ta sha uku har zuwa aya ta ashirin in ka samu dama ta ka karanta aya sha uku zuwa ta ashirin duk bayanai take yi akan munafukai irin tasirin da munafukai suka yi da barnar da suka yi a wannan lokaci din tana bayani akan nafsirin munafukai da irin maganganun da suka yi ta faɗa na irjafi da takhzili taɓar da annabi sallallahu alaihi salama amma duk da haka da taɓar wannan da munafukai suka yi ta yi na ziga sahabbai su hana su su yi aikin ko kuma a cusa mutum wani ra'ayi na banza ga yunwa da ake fama ga tsananin zafin rana a tsananin sanyi Allah ya ba da nasara sahabban nan suka yi ta tonon wannan rami har Allah Ubangiji ya sa aka ainihin kammala tonon nan kuma wannan tsari da aka yi na na yaƙi ɗin kuma ya ci nasara da taimakon Allah wannan abin da yake nunawa shine baka isa ka hana munafuki munafurcinsa ba ba ka isa kana shi ba kar ka bata kanka lokaci to amma kuma riƙonka da Allah to zai ciyar da kai gaba kamar mutum ne ya hau mota yana tuka mota yana tafiya sai zo wajen karnuka suka biyo shi da gudu suna haushi kai baka isa ka cewa karen nan kai ka daina mun haushi ba ko za ka iya ba za ka iya ba amma kuma shi karen bai isa ya hana mota ka tafiya ba daman ko dai baka guri ko ka taka shi to kenan karfinka ya wuce haushin karen na ya maka tasiri to haka shi munafuki in kana da ƙarfi a addini kana da karfi a imani to a rayuwarka za ka ci gaba da tafiya ba kai saka hana shi abin da zai yi ba amma kuma ba zai nasara a kanka ba sai dai kuma wani kaddara da ubangiji ya kaddara akwai ibtila'i da Allah ya kan dora mutane Allah ganar da mu to idan za ku yi tunawa a satin da ya wuce muka ce da annabi ya dawo gida har ya shiga yana wanka ko sahabbai sun ciccire makamai ko sai ga mala'ika jibrilu sai ya zo yake cewa to kuɗin daman harkun sauke makamanku ne har kun sauke makamanku sai ya ce to mu mala'iku ba mu cire makamanmu ba ka gaya wa sahabbanka mazan maza kai ma ka mai da kayanka na yaƙi yanzu yanzu na a tafi banu ƙuraiza su waye banu ƙuraiza waɗannan yahudawan da muka ba da labari annabi ya yi alkawarin zaman lafiya da su ƙawance suka yaudare shi suka haɗa baki da ƙuraishawa aka je aka warware wannan alkawar to an warware alkawari kuma an je yakin nan Allah ba musulmi nasara kuma sun dawo madinan suna zaune sai jibril ya ce to ai ba magana a zauna kuma da su shi da manzo Allah yana ganin bari in an gama wannan misali an gama wannan yakin an dawo gida an samu natsuwa kuma su kuma a tinkariya za a yi da su jibril ya ce ai ba zama yanzu yanzu mu tafi wallahi malam haka aka tafi malam daidai lokacin sallar la'asar ba shiri in gaya maka to shine malam ya ce ghazwatu bani quraiza to bari mu ji me imam ibn kasir ya ce ya ce nadhkuru fihi ghazwata bani quraiza فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم وأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة فراها المسلمون أرسالا وكان منهم من سل الأسر في الطريق وقالوا لم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة إنما أراد تعجيل السير وكان منهم من لم يسل حتى غربت الشمس ووصل إلى بني قريظة ولم يعنف واحدا من الفريقين imam ibn kasir ya ce a nan gurin wannan fasali za mu yi muku bayanin yakin bani ƙuraiza su ne wannan wanda jibril ya ce a tashi a tafi inda suke a nan unguwa suke a madina fanahada sallallahu alaihi wasallama min waqtihi a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yunkura ilaihim tafiya zuwa gare su ya umarci musulmi ya ce kai kar wanda ma ya yi sallar la'asar kaga fa lokacin la'asar fa ya yi ya ce to kar wanda ya sallar la'asar sai a bani ƙuraiza la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani ƙuraiza kada ɗayanku ya yadda ya yi sallar la'asar saboda tsabar gaggawa a fita a fita a fita a fita Allah ya turo ya ce a fita to la'asar ɗin ma ba za a yi ta ba nan a je can garin nasu ayita wa kana minhum man sallal asra fi tariqi faraha almuslimuna arsala musulmai suka tafi jama'a jama'a waɗancan gungun su tafi waɗancan ai annabi ya ce a fita waɗannan ma su tafi waɗannan su tafi amma daga cikinsu sai aka samu rabuwar kai fahimtar ra'ayi guda biyu wasu suka ce jama'a to ga la'asar ta yi kuma annabi ya ce mu tafi bani ƙuraiza kar wanda ya sallah sai an je bani ƙuraiza wannan yana nufin kada a yadda a yi sallan nan ko la'asar ɗin nan za ta fita sai a filin yaƙin bani ƙuraiza tunda annabi ya ce kar a yi sallah illa fi bani quraiza wasu suka ce a'a ba yana nufin kar a yi la'asar ko da a hanya ba ne yana nufin a yi gaggawar tafiya amma in lokacin sallah ya cimma mutane to ko da a hanya za su iya yin sallah wannan ra'ayi na biyu kenan kamar yanzu kai ne za ka tura yaranka ka ce su tafi mariri saboda wani abu da za ka yi a can ga lokacin la'asar ɗin ya yi sai ka ce kai maza ku tafi ku je kar ku yi sallah sai a mariri to kenan wannan magana ta ka tana nufin ko la'asar ta wuce musu a hanya gosulo ya tsare su kar su yadda su yi sallar asar din sai sun yi samari ne ko ko yana nufin ku yi gaggawa ku tafi maririn nan amma in lokacin yi, tun tunda lokacin sallar kan ai wani abu ne daban a yi ko da a hanya ne to wannan shine sabanin da su sabai suka fahimta saboda tsabar gaggawan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka suka ce kai mu fa ba za mu yi sallar nan wallahi ko isha'i za ta kai mu wallahi sai a can wasu kuma suka ce a'a za mu yi gaggawa mu tafi amma illa asad nan ta ritsa mu a hanya lokacin ta ya nuna ba mu karisa banu ƙwarai da mu ga in mun je ba banu ƙwarai da sallah ya wuce lokacin sallah ya wuce to gaskiya za mu yi a hanya to shine imamu zahabi ne yake cewa wasu sai suka yi sallah fi tariq ma'ana suka yi sallar la'asar ɗinsu a hanya amma manzon Allah ba yana nufin tarku sala bane umarnin da ya bayar din ba yana nufin ai a yi sallar bane yana nufin ai sauri a tafi ne innama arada ta'jila sairi yana nufin a gaggauta tafiya ne wa kana minhum man lam yusalli hatta gharabat ash-shams Allahu akbar wasu daga cikin sahabban kuma akwai wanda bai yi sallan ba kwata kwata har sai da rana ta faɗi su kuma tsaban bin umarni ne suka ce a ai ya ce mana sai a bani ƙuraiza so mu ba za mu yi ba za mu yi ta tafiya lokacin da muka isa bani ƙuraiza a can za mu yi sallah annabi ya mai da sallah yau a yi ta a bani ƙuraiza wa wasala ila bani ta manzo Allah ya isa bani ƙuraiza aka ba shi labari ai kaji wasu sun yi sallah a hanya wasu kuma ma sai yanzu da rana ta faɗi masu kai sallah walam yu'annif sallallahu alaihi wasallam wahidan minhum annabi bai zargi ko bai soki ko bai aibanta shine at-ta'nif ba zargi ba suka ba aibanta ko ɗaya a su bai ce kai ya aka yi baku sallah ba sai a nan sai bayan rana ta faɗi eh, nan kuma bai ce ku ba na ce kar a yi sallah sai a bani ƙuraiza ba to bai yi magana ba kawai sai ya shiru kenan nan ya tabbatar da dukkan su daidai suka yi ko dai ma akwai kuskuren ma dai dan a shari'a idan mutum ya yi ijtihadi wajen neman daidai sai ya aikata kuskure wajen neman daidai sai ya aikata kuskure to Allah yana ba shi lada ɗaya akan wannan kuskuren da ya aikata misali an ba shi mota ya wanke ko yana ƙoƙarin wanke mota ta dalilin wanke mota na abin nan yana wanke ta a goge-gogensa a balle-ballen a wannan goge-gogen sai je balle wani wuri mai tsada to a nan gurin kaga kokari yake yayi daidai haka ne farantawa yake so yayi tsautsayi yasa yayi kuskure to sai a bashi kudin aikinsa idan kuma mutum yana neman yayi daidai din ya dace to a shari'a shi kuma ana ninka masa ne duk wanda yana neman daidai ya dace ya yi daidai ɗin to ladansa biyu wanda kuma yana neman daidai ƙoƙarin neman daidai ɗin sai kuskure ashe ba daidai ɗin ya kama ba to za a ba shi lada ɗaya wannan shine adalcin musulunci haka hadisi ya zo cikin bukhari man Hada, fa asaba falahu ajrani wanda ya jihadi ya dace yana da lada guda biyu wanda kuma ya yi ijtihadi wajen kokarin yin daidai din sai ya yi kuskure falahu ajrun wahid yana da lada daya wannan sai mu ɗauke shi a babi na siyasar rayuwa da kuma zamantakewa Allah shi ne yake wa mutum hukuma in ya laifi kuma shi yake ba da lada ya yadda a cikin neman aikata daidai din nan ana iya yin kuskure shi Allah so shi yasa ma ya sunnanta a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi kuskure a wajen kokarin yin daidai a bashi lada guda wanda kuma ya daidai din a ninka masa to kenan wanda ya zo ya maka wani abu wajen kokarin faranta ma ya faranta ma to ninka masa sakamako wanda kuma a kokarin ya faranta ma din sai ya zo ya yi kuskure ko ba ka bane to sai a bashi guda daya ya je ya dauki kayanka zai wanke maka ya je yana kokarin wankewa ya zo yana guga bayan ya yi wankin har zai zo ya guga rigarka mai tsada a kokarin goge ta je dambara mata wuta ya kone maka ita akwai ciwo kwarai da gaske to kar a zo a ce sai an kai shi gurin dan sanda a wannan ba daidai bane ba illa iyaka sai a dan bashi ladarsa a ce shikenan wancan kuma watakila baka san yana yi ba ma ya zo yana yi yayi yayi daidai din in ka zo kuma sai ka ninka masa lada an gane wannan ko to mu dauki wannan ababin wato fa'ida to yanzu waɗannan mutanen kaga duk daidai suka nema amma ɗaya ya yi kuskure ɗaya ya daidai ko yanzu a tunanin kowa ya yi kuskure a cikinsu eh ban ji ba wanda suka jinkirta ba su yi sallah ba sai da magariba rana su ne suka yi kuskure saboda me Eh. waye ya ce ana yin ta ina zuwa ina zuwa waye ana yin sallar asar din kafin rana ta faɗi eh shari'ar wace ce annabi ne ya faɗa ko yawwa ƙwarai da gaske ya gabata ko to yau kuma sai ya ce kada a yadda a yi la'asar sai a banu ƙuraiza a duk shi ya kawo ya yi bayani inna salata kana al-mu'minin kitabun mawquta din eh eh wannan fahimta ne ko ko shi annabi ya gaya musu haka a fahimta ce ta yawa to yayi me zaka ce bala yana nufin su yi sauri wannan yana nufin su yi sauri nassi ne ko fahimta ne me nassi ya nuna la salli ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ko ba haka bane ba eh kada ɗayan ku ya yadda ya yi sallah la'asar sai a bani quraiza wannan yana buƙatar tawili to waɗancan su sun bi doron nasi suka ce su ba su yi ba tunda annabi ne ya ce su yi a yi sallah da wuri din ba annabi ne ya ce a yi ba to yau kuma ya ce a tafi banu ƙurai a can za a yi sallah ka sani ko wahayi aka masa aka ce a can za a yi ta akwai sabanin malamai akan wannan yanzu ku kun zaɓa ɓangare ɗaya ibn hazam da ya zo ah, ya ce allah ya sani ni ma in ni ne a wannan lokacin wallahi in ta kama a ɗebi kwanaki ba a yi la'asar ɗin nan ba wallahi sai baran yi ta ba wallahi sai na isa can gurin <laughs> in ji ibn hazam a zahiri kenan ya ce ni ina kan zahiri yaushe zan bar zahiri in kama wani ne to yaya <laughs> kaga musamman ma kuma annabi bai ce komai ba bai zargi wani ba a ciki amma malamai suka ce dole akwai wanda ya daidai akwai kuma wanda ya kuskure to bari mu ji mai malam imam zahabi zai iya ce ya ce wa qala ibn hazmin wa haula'i humul musibun wa ula'ika mukhti'una ma'jurun yace waɗanda suka yi sallah lokacin da rana ta faɗi ɗin nan sai da suka je banu da, in ji waye in ji ibn Ya yace su ne suka yi daidai yace waɗancan ku kuskure suka yi wanda suka yi a hanya wa yace ku sallah a hanya bayan ya ce la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku dai la asar sai a bani quraiza ce sun yi kuskure yace wa alima Allah Allah ya sani yace law kunna hunaka lam nusalli al-asra illa fi bani quraiza walau ba'da ayyamin yace Allah ya sani mu ma ni ibnu hazam da ni da almajirai na da a ce muna wannan lokacin wallahi ba za mu yi la'asar din ba sai mun isa bani ƙuraiza in ko ta kama bara mu isa bani ƙuraida ba sai bayan kwanaki to sai mun yi wannan kwanakin sannan mu yi sallar asar ya zahiriya kenan ani ani yanzu za ku ji abin inda nake kai amma dai ina so a bada shi haki na ilimi in wani ya faɗa dole a respect ɗinsa kawai mu zo mu ce waɗancan su suka yi daidai alhali annabi bai gaya mana suwa suka yi kuskure ba ko ba ka bane ba ya ce kada kai kada ka yadda ka sauke kayan nan sai a wuri kaza sai ka je ka sauke a hanya ka je ka faci wa ya sa ka ka bar kayan kan motan <laughs> da faci a kai tun da an ce kakka yadda ka sauke ban sani ko kuna fahimta da to haka imam ibn hazam Allah ya masa rahama yake faɗa to sai imam zahabi shi kuma ya yi gyaran fuska wa maganar ibn hazam ga ra'ayin ku nan zai zo qultu amma ibn hazm fa innahu zurun amma ibin hazam da ya ce ba za a yi sallan nan ba sai an je bani quraiza ko da bayan kwanaki ne to ku yi mai uzuri li'annahu da zahiriya ce saboda an shi yana cikin manya manya su ne yan zahiriya ka san me dan zahiriya yake mana shi dan zahiriya kulle yana kai ne tafi akan doron nasi Abin da aya ta faɗa ko hadisi ya faɗa a fili to baya buƙatar kai kwana faɗi shi ka ce a ah, ba haka ake nufi ba kaza ne shi bai dada wannan ba Allah ya faɗa wa Allah jahannama lil ne hasira mun sanya jahannama ta zamanto tabarma ce wa kafirai ibn azam ya ce to haramun ne sallah akan tabarma warai kuwa tabar ma dai mu ce shin fada ce sallah abinda aka ce mun sanya jahannama ta zama tabarma ga kafirai kai yanzu ka zo ka ɗauki tabarma kana sallah sai dai aji a wata shimfiɗar ko wani abu eh amma dai tabarma dai a'a ka iya sa riga ka iya sa leda ka iya to kaga wannan akan zahiri yake to wani lokacin zahirin gaskiya baya kaiwa akwai matsala mana shi Allah anan to kaga mu yanzu a bayanin mu da ni da ku duka ba ɗaya cewa za mu yi ai abin da Allah yake nufi jahannama ita ce kafirai za su me za su kwanta za su zauna a cikinta ma'ana shimfiɗar yan jahannama wato shimfiɗar kafirai ita ce jahannama ba normal tabarma da muka sani ba sai ce ah, idan Allah ba ita yake nufi ba ba zai me yasa bai kawo kalmar da yake nufi ba <laughs> to shi kullum shi yasa ya wahal da malamai ya wahal da malamai a zo a yi ta kawowa maganganu ya ce a ni dai ina kan nasi ga abin da yake a larabci ga abin da annabi ya yi bayani maganan mu kauce wa nasi mu dawo kan wani abu daban ba ta taso ba to amma dai malamai sun miyar masa da raddi mu ma dai anan kan ba ma tare da shi akwai misalan abubuwa da yawa na ba ni sunan shi e, na ibn hazm na zahiriya yanzu misali inda da kara mana haske annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa a cikin hadisi cewa man nasiya fa akala aw shariba huwa sa'im falyutimma sawmahu wa inna ma aqama Allah wa saqahu wanda ya manta yana yin azumi ko na farilla ko na nafila ya manta yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha ruwa annabi ya ce ya cika azuminsa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi a wata riwayar babu kafara babu ramuwa akan shi imam malik da ya zo ya ce jama'a wannan hadisin fakar ku fahimce shi a hakikaninsa haka duk wanda yana azumi ya ci abinci ko ya sha ruwa to sai ya rama ɗaya inda kuskure ne inda gangan ne kuma ka fara ne in jiwa in ji imam malik ya ce barin wannan hadisin mutane a haka mutum kurin zai je ci abinci ya zo ce a ai na wani mutum ya je sha ruwa ce a ina manta ne ai ya ce to sai an rama saddan zari'a don toshe kafakar a ba wa mutane wannan damar sakaci kawai su su ta cin abinci suna shan ruwa su ce manta su kai in ji wa in ji imam malik ibn hazam ya ce a ina ce ina ina ai tun da annabi ya buɗe baki ya ce in ka manta ka ci ko ka sha da mantuwa in dai mantuwa mutum ya yi, to wallahi lafiya lau Allah ne kurin ice da shi sha da shi kuma azumin sai na nan cikakke kamar wanda bai sha ruwa ba maganar ramuwa ku yace yawa yace karama yace in ka ce a rama yana radiyar malikiya in kun ce a wa ya ce a addini ai shari'a ne ai annabi ne ko Allah yake cewa aiko da kace in mutum ya ainihin wato sha azumi ya kuskure ya sha da azumi ko ya ci da azumi sai ya rama daya a wani nassin waye ce a rama a ina babu inda aka ce a rama a'a ai za a buɗe kofa mutane za su zo su yi ta ya ce a'a ai ku ba ku ne za ku shar'anta ba Allah da ya san mutane ya turo annabin da ya san mutane shi ya zo ya ce in dai ka manta ka ci ka sha ka ci gaba da azumin ka Allah ne ya ciyar da kai yaya Allah ya ciyar da mutum Allah ya shayar da mutum kuma a zo a ce rama so a mazhaban ibn hazam ka ɗauki azuminka Allah ya taimake ka don shi taimakon Allah ne a wajensa wannan Allah ya taimake ka ka manta aka je aka zuba maka abinci girki ka ɗiba bil haƙƙi da gaskiya ka sha ruwa ka ƙoshi har da lemo ma ka ƙara kana yin miƙa ka subhanallah shi fa azumi nake a wurin ibnu azam Allah ne ya taimake ka iciyar da kai sadaka kurin ka ci gaba da azuminka amma a malikiya a dillita malikiya cewa suke sai ya rama daya to kaga anan zahiriyya tana da dadi. <laughs> ko ba gaba ne ba to haka suke ta rikici da malamai kuma wallahi malam galiban sai dai a gama rikici da shi ayi a gama a tafi a bashi a haka magana kwana-kwana shi bai yadda da ita ba ko wani fasara ce kaza ake nufi shi a ganasi ya ce to ko ni ne in Allah ya kaddara da a ce ina nan ko bayan kwanaki ne la'asar din ba zan yi ta ba sai na je manu ƙuraiza shi kuma haka yake ibn hazm az-zahiri kenan amma ilimi yawa ne da shi malamai suna ba da labari duk ilimin nan nasa karatu a wurinsa ilimi an ce asalin karatunsa wai wata ran ne ya zo masallaci bayan la'asar yana zuwa kawai sai ya zauna bayan la'asar sai wani cikin masallata irin masu dan zikirin sai ce ce mala ya za ka zo masallaci ka zauna ba ka yi raka a biyu gaisuwan masallaci ba sai ce to sai ya tashi ya ce to ana gama yin la'asar ne ya ce ai annabi ya ce in za ka zauna a masallaci dole ba a zama a masallaci sai an yi mai sai an gaida masallaci alkawari ne ba a zama haka kawai mutum shigo masallaci ya zauna ya ce to ya tashi allahu akbar ya kabbara ya zauna washe gari ya sake dawowa bayan la'asar din ya daga hannu zai kabbara sai wani a gefe ce ah, malam ya za ka zo kana sallar bayan la'asar ba abba ka ji annabi ya ce ba a sallar bayan la'asar ba <laughs> ya ce to shi ma hadisi ne ce kwarai ko da gaske ya ce ya eh, ce to in Allah ya sa da zan yi karatun da sai na gagari mutane <laughs> shi ne ya shiga makaranta ya ci gaba da karatu da neman ilimi da ciwon wannan abu jiya ya zo an ce mai kaza yau ya zo an ce masa kaza wato shi jahili ne bai da karatu kenan ko kai wancan mai ɗan jan carbinka ka ce masa ya za ka zauna ya tashi bai yi musu ba saboda an bashi hadisi ya kabbara washe gari ya dawo kuma wani ya ya zaka ka zo kana kana wannan kana sallah bayan la'asar ai annabi ya hana nafila bayan asubahi ya hana bayan la'asar yace to to shine kama karatu so in an zo magana ta ilimi a ja a ja a ja karfin hujja ne da shi sosai amma gaskiya maganganunsa ƙananan ɗalibai haka wanda ba su yi zurfin karatu ba ba a so su rinka karanta don mutum rikici zai rinka yi da mutane kuma malamai suna faɗa galibai yawan karanta littattafan ibn hazam yakan sa mutum ya rena malamai wasu eh ai kwarai ai din zo magana malam ragarga yake mata ba ruwansa sa ya ce kowaye ma ya faɗi magana ba za a bi ba kaza za a yi shi haka yake faɗa amma duk da haka idan an zo magana imamu tirmizi wata an masa magana imamu tirmizi sai ce waye tirmizi rajul majhul bai san tirmizi ba yanzu ni da kai gashi kaga na san tirmizi ko ka san littafin tirmizi amma ibnu hazam a kundin ilimin sa ya gama bai san imamu tirmizi ba kaji ilimi to wannan shine malamai suka ce ba a alfahari da yawan ilimi ai ni na yi karatu ai mu mun san kaza duk inda kake jin ka bunƙasa da ilimi wallahi sai ɗanka ya kawo maka wata matsala guda ɗaya da duk shekarunka baka taba zuwa karanta ta ba ba yi kurun allahu alam amma mutum da ki kirji ya ce ni ne a babin ilimi ba a cewa ni ne ba nan muka karanta da ku ba annabi musa annaban allah wani cikin banu isra'ila ya ɗaga hannu ya ce ina da tambaya annabi musa ya ce yi tambaye ka ya ce man alamun nas wa ya fi kowa ilimi annan musa ya shiru ya ga dai gaba ɗaya a lokacin nan shine oga kwata-kwata shine annabin wannan zamanin in wahayin ne na ilimin shi ake tura sai ya ce ana ya ce ni ne bai ce allahu a'alam ba shi annan musa hadisin bukari sai allah ya ce bala akwai wanda ya fi ka ilimi akwai wani bawan mu khadir yana nan a majma'il bahraini ka je ka neme shi za ka samu ilimi da baka sani ba ya ce yanzu a bayan ƙasar na akwai wani wanda ya fi ni ilimi annabi musa ya ce to bari tafi neman karatu a lokacin da ya ɗauki yaron sayi sha'u suka kama hanya suka tafi shine Allah ya kawo kisan labarin su a cikin suratul kafi yayi tabi yayi tabi yayi tabi yayi tabi sai da ya tarar da mutumin nan yana nan a tsibiri a tsakanin koguna ruwa ya lulluɓa cikin burgo talaka miskini bai da komai sai ya fara gaya masa ya ce to kai ya kai musa ina kan wani ilimin da allah ne isanar da ni baka san shi ba kuma kai ma kana kan wani ilimin da allah ne isanar da kai ban san shi ba ka zo mu je kai karatu amma na kafa ma sharaɗi duk abin da ka ga ina yi ba tambaya sai na gama jawabi na gama aikata abinda zan aikata zan fasa maka baki malam anan musa iya dai miƙa wuya annabin allah amma sai wani jahili nan dan bid'a wai yazo yana cewa wai wai ko ibn taymiya ne zo ne sai ya kure shi jahilai suna mai kabara Allahu akbar ana ganin wai shi mai ilimi ne wai ibn taymiya ba malaman garinsa almajirai waye waye ya sun gagari sun zama masa karfan kafa mutumin da qur'ani bai iya karanta shi ba qur'ani qur'ani da yarinya budurwa tana haddace shi izu sittin kankan a kwakwalwarta bata wuce shekara ashirin ba ya shekara kaza yana karantarwa an yada duniya shi mai ilimi ne bai iya karanta shi ba ma zai iya bude baki ya zagi ibnu taymiya ya zagi ibnu qayyim ya zagi muhammad bin abdul wai jahilai ne marasa ilimi ne kuma ya ce ba wanda ya kai shi ilimi duk kasan nan ba wanda yake tafsiri daidai in ba shi ba su in sun ga dama za su yi tafsirin nan to a fatiya kaɗai sai sun yi shekaru da wannan tafsiri ai ba a da bukatar sa inda a fatiya kaɗai ka bi shekaru to mutanen da suke bukata koya musu qur'ani su gane kaga ai ba hankali a ciki su shi yasa ɗaliban ilimi a rinka taka tsantsan Yau wadan mutum ya je ya ɗan yi ɗan karatunsa ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai magana ka rinka kumbura kai da kanka kanka yana tara maka iska wallahi ka je ka rinka kiyamul laili salati annabi wallahi wallahi akwai wanda suna da jarabtuwa da wannan fitinar mutum sai rinka har kawai kaga mutum shi kadai yana kumbura shi kadai kawai yana jin shi fa kosashe ne kuma qur'ani ne je hada ce izo 60 amma shi yana jin cewa shi in ya zo ya ga mutane kawai gani yake kowa banza ne shi shine mutum ba daidai bane wallahi kuskure ne kun gane wannan ta'ib to shine imam nan zahabi a imam ibn kasir kai anan yace to yi wa ibn hazam uzuri yace wala yumkinuhu al-udul an hadha an-nas bai isa ba zai iya yiwa ya kauce wannan nasin ba walakin sai dai yanda jawabin yake ka duba jawabin malamai malam da girmamawa bai bata shi ba bai soke shi ba bai ce wani abu ba sai ce tunda ya gini akan aqida shi zahirin nasi zai bi to bai zai iya kaucewa ba dan in ko ya kauce wa nan za a iya kama shi a ce a ah, to shi ba dan zahiriya bane ba ya aka iya kauce wa nassin ya zo kaza ya ce walakin fi tarjih ada hadaini fi ilaini alal akhar nazar rinjayar da ɗaya daga cikin ayyukan nan akan wani akwai ta cewa fa mutum kai tsaye ya buɗe baki kamar yadda kai ya kai tsaye ya buɗe baki ce wane kai tsaye akwai da 'yan dabaru da za ka yi shi shine daidai wane ya kuskure ya ce to akwai ta cewa Ba za lika annabi sallallahu alaihi wasallama lam yu'annif ahadan min kai ne saboda ai annabi bai zargi ɗaya daga cikin su tun da ku annabi yi shiru bai soki ɗaya a cikin ba da wanda ya salla a hanya da wanda ya yi bayan rana ta faɗi annabi bai ce komai a kansu ba faman yaqulu bi taswibi kullu mujtahidin duk wanda ya kulle mutu duk wanda yake faɗan cewa duk wanda ya ƙi shahadi ya yi daidai taswib sawab ne wa kullum min huma musib duk wanda yake da ra'ayin cewa duk mushahidi wanda ya kokarin neman daidai ya daidai ya aikata ko da kuskure ya daidai to shikenan kaga wannan kowannen su yana kan daidai wala tarjiha ba a fifita wani akan wani ma'ana akwai waɗanda suke ganin in dai mutum yana kan hanyar neman daidai ne aikata kuskure to shi ma kuskuren daidai ne ومن يقول بأن المصيبة واحد وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية wanda kuma yake cewa a'a a cikin abubuwan nan guda biyu dole wanda ya daidai din kwaya ɗaya ne kuma shine gaskiyar da babu mirya ba shakka a ciki lidala'ila min alkitabi was sunnati kasira ra'ayinka kenan saboda kai ka dogara da wasu dalilai daga alkitabi was sunna ko ba haka bane ba fala budda ala qawlihi min anna ahad al fariqayn lahu ajrani kenan dole ne a cikin maganarka ka Ka yadda kenan ɗaya daga cikin su yana lada guda biyu bi isabatil haqqi saboda ya dace da daidai kai a ra'ayinka ai Allah ya faɗa inna salata kana mu'minin al mu'minina al mu'minina kitaban mawquta sannan annabi ya faɗi lokutan sallah an yi maganar sallar asar da muhimmancinta ka kana dalilai alkitabu was sunna ko jayyid to kenan yanzu dole ka yadda wanda ya daidai din yana lada biyu walil fariqil akhar ajar to amma duk da haka kuma ka yadda cewa ɗaya ɓangaren yana da lada ba wai kawai ka ce ya yi kuskure bai da lada ba ko da annabi bai fito ya faɗa ƙarara ba amma ya faɗa a wani hadisin wanda wajen neman daidai ya kuskure to yana lada ɗaya fa naqulu imam ibn kasir ya ce sai mu yanzu zamu ga muku billahi tawfiq Allah shine mai mai datarwa alladhina sallul asra asr fi ha. hazu qasbas sabqi waɗanda suka yi sallar la'asar a kan lokacinta hazu qasbas sabqi to su ne wannan suka ribata suka yi su ne na gaba gaba ma'ana su suka yi daidai su ne za a sa a gaba Ya yace li'annahum tasalu amra sallallahu alaihi wasallam fil mubadarati ila al-jihad na farko dai sun misalta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na yin gaggawa a tafi a jihadi ba su yi sallah a madina ba sun yi gaggawar tafiya kaga ba su yi jinkiri ba ba su yi taurin kai ba a mu la'asar ta yi gaskiya sai mun tsaya mun yi la'asar ko maganan a a ina ya ce suka fita din suka tafi a hanya suka yi sallar kaga sun bi umarnin a yi maza a fita din sannan wa fi'lan salati fi waqtiha kuma sun dace da me aikata sallah akan lokacin da kaga abu bi suka yi umarnin da aka ce ai maza maza a fita sun fita sannan kuma sun yi sallar la'asar a kan lokacinta wala siyama salatul asr musamman ma sallar la'asar sallah mai tsada sallar la'asar sallah mai muhimmanci sallah mai daraja ba wai dan sauran sallolin ba su da muhimmanci ba amma dai Allah ce akkada Allah subhanahu wataala al-muhafazata alaiha fi kitabi ita ce sallar da Allah ya karfafa a cikin littafinsa ce a kiyaye ta ya ce hafizu Alasalawati, ku kiyaye salloli was salatil wusta kuma ku kiyaye sallar tsakiya wahiya al annabi da kansa ya fassara ya ce salatul asr ita ce sallar tsakiya Allah ya ce kai ku kula da salloli amma musamman sallar asar ku kula da ita amma wani ne ya ce da kai kai ka kula da dabbobin nan musamman wancan uwar garken ka da hankali a kanta kar wani abu ya taba ta kaga akwai wani emphasis da karfafawa a kanta to haka Allah ya ce jama'a a lura da salloli guda biyar amma a mai da hankali akan sallar la'asar a fi mai da hankali a kanta shi yasa aka ce ai duk wanda yake sakaci da ita baya yin ta akan lokaci baya ta kan jam'i Allah zai haramta masa ganin shi ranar tashi alkiyama ko ya shiga aljanna bai zai ga Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu insha Allah ce wannan shine al-maqtu'u bihi insha Allah min bid'ati ashara qawlan zance zance wajen guda goma sha duk sun tafi akan fassarar wannan aya ana nufin sallar la'asar ne to waɗannan mutane ai sun yi ƙoƙari tunda suka yi sallah akan lokaci ba su bari ba wallace ja'ati sunna bil muhafazati alaiha wanda kuma sunna ce ta zo akan a kula da ita annabi ya jaddada ya faɗa sallar la'asar sallar la'asar sallar la'asar a kula da ita a kula da ita to waɗannan mutane da suke sallah kan lokacin nan kaga sun kula da ita ga bin umarnin jihadi a tafi da wuri ga kuma bin umarnin yin sallar la'asar a kan lokaci imam ibn kasir ya ce to waɗannan su ne a gaba to zai yi bayanin sauran kuma insha Allah ta'ala amma lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki muke roƙo shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh